الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأهزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى من لذا أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ashirin da hudu ga watan ramadan hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1444 da wanda ya daidai da 15 ga watan hudu shekara 2023 a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam Muhammad Baba Gusau Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah kuma ya sa ya huta inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani wanda muke roƙon Allah ta'ala ya sa alkur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira kuma kamar yadda muka sanar da 'yan uwa muka ce insha Allahu a ranar 26 wato ranar litinin kenan za mu rufe wannan karatu sai in Allah ya sake ara mana lokaci in shekara ta zagayo sannan sai mu dawo wanda muna roƙon Allah ta'ala ya tsawaita rayukanmu cikin aikin alkhairi akwai bayanai kamar haka a bayanai kamar haka kuwa shine ababen da suke tafiya yanzu a kafofin sadarwa na zamani nake so a yi tsokaci akan wasu al'amura 'yan kaɗan sannan faɗi wasu daga cikin aikace-aikacen da wannan mu'assasa ta yi sannan mu ci gaba da ainihin wato karatu na farko lokacin da wannan turka-turka ta taso akwai wasu yara 'yan kano da sunan malanta wanda da yawan mutane wasu ba su masan tarihin waɗannan ko tarihin waɗannan yara ba yara ne da duk wanda yake bibiye da su kafin wannan kadiyar ta faru babu wani malami na sunna a najeriya da basu zaga ba ba malamin da basu cire daga cikin sunna ba daga su sai wasu 'yan tsirarin mutane su suka rage a cikin sunna sun zagi malam jafar sun ce ba ahli sunna ba ne yaushe malam jafar ya taba zama ahli sunna allantana ma dan an ce mai ɗan bid'a ya zama matsala sun faɗi irin wannan akan malam albanin zaria kai ba wannan ba ma haddaka ahmad bamba kwanan nan da ya rasu da mutuncinsa da shekarunsa da komai sai da suka yi maganganun banza a kan shi so abin da yake da bakin ciki da irin wannan abin ya faru sai ka ga waɗanda rana ɗaya ba su taɓa da'awar su ɗin izala ba ne suka ga in abu ya faru sai a jingina wa izala su amma waɗanda suke da'awar su ɗin ɗariƙa ne in abu ya faru sai ka ga sai su ɗariƙa ta kore makansu su kuma sun koru ana gane bambanci ya su ɗan'anci wanda yana cikin gaba ta hudu da zan yi magana a kanta a akidar shi ko a kwanan nan ya fito ya faɗa ya ce da Allah da annabi ba bambanci yadda Allah yake Allah ma manzan Allah ma Allah ne kuma yana cewa shi ɗan ɗariƙa ne amma waɗannan da suke ihu cewa sai an hukunta wani ya taba mutuncin manzan Allah kun ji suna ihu akan cewa sai an hukunta ɗan anti saboda sun allantar da manzan Allah ba ku ji suna yi ba tare da cewa duk wanda ya taba mutuncin manzan Allah ba ma goyon bayan shi kowaye kuma ba ma tare da shi a ƙarƙashin wannan shine abu na farko kenan wannan yana da kyau ka koma ka san tarihin su. ka san suwaye ka san maganganun da suka yi a kan malaman suna da ke kasan nan duk wani malami da ka sani fitacce duk shekarunsa duk tsofan takarsa duk dattijan takarsa babu malamin da ba su zaga ba ba wannan malam. abu na biyu bayan wannan kowa ya san ababen da suka faru mun faɗa a nan gurin da irin usulubin da muke ganin za mu iya faɗa wanda muke ganin ya yi daidai da mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wayannan yara da suka je suka dawo sai suka mayar da abin ya koma kaman izgili topic ɗin yanayin yadda suke rubutu zaka fahimci kaman akwai izgili sai daga cikinsu ya zo ya yi rubutu yana cewa wai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai mallaki ko sisi ba duniya da lahira wanda na rantse da Allah duk wanda ya faɗi wannan makaryaci ne ƙarya yake ya ce annabi bai mallaki ko sisi ba duniya da lahira sannan sai ya zo sai ya rubuta a ƙasa sai sa da uku talib wal matsalo da mai neman da wanda ake nema a gurinsa dukkan su masu rauni ne kenan waye mai raunin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan abin da suke yi su waɗannan yaran abu ne da inda suna maganan magabata in ka tambaye su kace wani malami ne a duniya ya taba dora wannan ayar akan annabi yace masa da ufa talib wal matlub duk duniya ba wannan malam ba wannan malam saboda haka in ana tuhumar su da sun taba mutuncin manzon Allah ba abin da ya dame mu duk wanda ya tabbata yayi su hukunta shi sannan kuma waɗanda a baya aka tuhumce su da mutuncin manzan Allah har yanzu ba wanda ya san shari'ar su ina ta tsaya su inya da yake zai taka wuyan annabi su taka lafiya su waye su waye ji yanzu ba wanda ya san shari'ar su su an kai kotu kotu ta tabbatar da cewa in eh sun yi ba wai zargi ake ba amma har yanzu ba wanda ya san shari'ar su ina ta tsaya abu na gaba bayan wannan wato shine su dan anti dan na faɗa na ce kwanan nan yanzu cikin maganganunsa yana cewa hijabi ne ke sa ka dinga ganin da Allah da annaba akwai bambanci amma me wanda ma ba Allah ba kenan yadda Allah yake Allah manzon Allah ma shi ma me amma ba ku ji wayannan yan tijjaniyan ba suna ta da jijiyar wuya sai an kamo dan anta an hukunta shi saboda ya allantar da manzon Allah matsayin da annabi ke kai na daraja ko yaya ka siyo ƙasa da shi daga matsayin da Allah ya ɗauke shi ya kai shi ɓarna ne kuma ka ɗauki annaba ka kai shi matsayin ka ce Allah ne wannan kuma ɓarna ne shi ma to amma sai ka ji suna hayaniya a ɗai ɓangaren ba ka ji suna hayaniya a ɗewa ba a ɗai ɓangaren ba ko dan Allah a social media kun ga waɗannan mutanen a cikinsu suna cewa ya kamata a samu ɗan ci a hukunta shi da ire-irensu saboda sun ce manzan Allah ma Allah ne ko kun ji suna faɗa ba ku ji suna faɗa ba ba ku ji suna ta da jijiyar wuya akan wannan ba a ƙarƙashin wannan sai kwaɓa daga maganganu da da yawa daga cikinsu suka yi wanda maka kawo na littafi da audio da bidiyo wanda maka ce sun faɗa inda magana guda ɗaya kawai nake so in cike da ita a wannan janibi maganar da shi shehu ibrahim in ya yi ta a cikin suratu shura a cikin firiya da tafsir bari ku ji abin da yake faɗa a kan annabi sallallahu alaihi wasallama a nan gurin a mujalladi na biyar shafi na 277 ga maganar da yake faɗa da ya kawo ƙarƙashin a wakadalika auhaina ilaika ruhan min amrina har zuwa wa innaka hadi ila siratin mustaqim shehu ibrahim da ya gama sai ce ƙultu sai na ce lakum gare ku ku masu saurare na sai ce muhammadu muhammada ne muhammadu guda biyu ne inji shehu ibrahim sai ce muhammadu nisagir akwai muhammadu ƙarami sai ce wannan muhammadun ƙarami da nake magana sai ce basharun min ƙuraishin to shine mutum daga cikin ƙuraishawa min bani hashim Shi ne wanda ya fito daga cikin bani hashim yuhibbu ma yuhibbuhu banu hashim ne wanda yake san abin da banu hashim suke so yace hada la hadi man ahabbatu wannan muhammadin da ya fito daga cikin shawa shi ne wanda zai iya shirya da wanda yake so Don Allah waye ya cewa annabi muhammad din da duniya ta sani cewa shi ne ƙarami. shehu ibrahim ya gashi a cikin filiya da tafsir ya faɗi wannan magana ya ce wannan muhammadin da kai sani in dai wanda ya fito daga kabilar banu hashim ne Da wannan muhammadin karami ne in ji shawar ibrahim ya sai yake cewa kwalam ya da abu tsali shi ya sa abu tsali bai shiru ba sai ya ce wa muhammadu lil kabir akwai kuma muhammadu babba alladhi huwa khalifatullah huwa khalifatun anillahi tabaraka wa ta'ala wannan shine khalifa a madadin Allah sai ya ce shi wannan muhammadin in bai babba ne kullu ma a ahabba duk abin da yake so to Allah yana son shi yanzu kai idan an tambaye ka an ce maka muhammadu wani muhammadu za ka fara bayani ba wanda aka haifa a garin makka ba wanda yake da alaka da banu hashin wanda yake da kaza wanda yake kaza kuma shi ne dai wanda Allah a nan gurin ya ce masa wa innaka la tahdi to shiryar da annabi yake shine hidayatu bilala wal bayan manzon Allah yana nuna wa mutane ce ga hanya mai kyau nan amma shiryar da Allah ya kore a cikin suratul baqara da suratul qasas cewa laisa alayka hudahu walakin Allah yahdi man yasha'u innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi wannan hidayatul tawfiqi ne daukar shiryar a kimsa a zuciya ne manzon Allah ba zai iya yi ba kamar yanzu masallacin da ne yanzu idan yanzu aka sa sakata ta ciki ya ka sa kwado ta waje sai ka zo da mukulli sai ka bude kwadon waje dan Allah tunda akwai sakata ta ciki ko ka ja kofa za ta bude ba za ta bude ba amma idan an cire sakata ta ciki sai ka sa kwado daga waje idan ka zo ka sa mukulli ka zare kwadon in ka ja kofa za ta bude ko ba za ta bude ba wanda ke sa sakata a zukatan mutane shine Allah subhanahu wata'ala idan ya cire sakatar da annabawa sun zo sun ja kofa sai kofar ta buɗe idan Allah bai cire sakatar ba duk yadda za su yi su ja dan kofar ta buɗe musu babu yadda za a yi wannan kofar ta buɗe to wannan Muhammad din da muka sani sallallahu alaihi wasallama sai Shehu Ibrahim ya ce to wannan Muhammad din da ka sani wanda ya taso a Makka wanda yake da alaka da Banu Hashim waye waye sai ce wannan Muhammadin karamin Muhammadin akwai kuma babban shine wanda yake khalifa a madadin Allah to wanne ne kai ka sani wanda yake a matsayin khalifa a gurin Allah ko ko a wanda kai ka san ya taso a Damascus wanda yake da alaka da Banu Hashim wannan kenan wanda ka kada wani iya inda na fara magana nan za a yanke ta a batta haka saboda ka wannan shine tsokacin da zamu akan wannan abu na farko kenan na gama da wannan dan kun san asali da mun gama da ita sannan muna so mutanen mu su gane da wai asali matsala ce da in an samu wani ana ganin yayi ba daidai ba a hukunta shi da babin ta da su waɗannan mutanen da muke rigima da su sun riga sun yi yanke a baya cewa duk wani wanda yake da alaka da izalatu to makiyin annabi sun riga sun yi hukunci akan wannan cewa ko mai za ka faɗa in dai ba cikinsu za ka koma ba to kai a matsayin kana nan a matsayin makiyin wa maƙiyin manzan Allah ta wannan ita ce rigima to mu kuma yanzu muna ganin akwai ma renin hankali da renin wayo su da suke da irin waɗannan maganganun a littattafansu da kwaɓar da malamansu suke wasu ne za su tasa wani gaba da sunan wai su ne a gaba wai akan kare haƙƙin wa haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muna ganin akwai renin wayo a ciki a'a inda za a yi magana akan san annaba da haƙƙin annabi ku bari ahalus sunna su yi magana ba ku ba wannan ita ce maganan gaskiya Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace nukta ta biyu ita ce maganan gobe zan yi cikakken bayani amma zan yi bayanin yanzu a gurguje kamar yadda na faɗa cewa muna da mu'assasa da muka kafa wanda a ƙarƙashin ta ne muke gudanar da aikace aikacen mu na addini yanayi ya sa tun daga farko goma ya kamata a ce mun fara neman kuɗi to ba mu iya ba da ka jin mutumin da yi ji saƙonmu ƙaranci dama abinda muka sa cewa muna buƙatar mabiya makarantar su bayar daga naira dubu ɗaya abin da ya sama ne to allah sai ya sa ko waɗanda suna ba da dubu biyar duk wata wasu duk a kullum ne ko duk wata kai wasu dubu goma da makamantan wannan kuma akwai inda abin da suke alƙawari in sun tashi dunkulewa suke su ba da na shekara ɗaya sai su jira sai shekara ɗin ta yi yanzu da kafa masu sannan shekara nan hudu hudu ne yanzu ko to da kafa masu sannan yanzu ya kai shekara hudu muna gudanar da aikace-aikace na addini sai bana ne na ce to barin yi ƙoƙari musa a fitar da statement of abin nan account ɗin na wannan shekarar kafin ma a shigo watan ramadana dinnan mu fitar da na a kanu guda ɗaya mu ga don ba mu taɓa bibiya ba sai wannan karan wannan karan da muka fitar sai muka ga cewa a karan farko bangaren wanda suka musulunta wanda suke zuwa da matsaloli mun kashe musu kuɗi ya kai kimanin naira wajen dubu ɗari bakwai da talatin ta bangaren Siya wa mutane kayan abinci wanda suka shiga cikin matsalar da suna buƙatar gudunmawa wanda ya shafi hatta ɗaukar nauyin wasu malamai da suka koma zuwa ga Allah mun kashe kuɗi ya kai naira miliyan 1,865 a ɓangaren abin da ya shafi ba mutane gudunmawa a asibiti a cikin shekara ɗaya kaɗai mun kashe kuɗin da ya kai naira miliyan 3,430 sannan ta ɓangaren abin da ya shafi tallafa ma waɗanda 'ya'yansu ya cancanta su yi karatu wasu iyayen sun mutu wasu kuma wani dalili mun kashe kuɗin da ya kai dubu ɗari tara da hamsin da ɗaya ta ɓangaren abin da ya shafi a biyan kuɗin hayar ɗakunan wasu waɗanda sun shiga cikin yanayin da ya kamata a tallafa musu wasu ma za ka ga suna cikin waɗanda suka musuluntan da asali mace ce mutum zai auruta ita kaɗai ta shigo musulunci sai sun haifi ɗaya hudu biyar shida bakwai takwas sai a samu matsala sai a rabu idan aka rabu gata da ƴaƴa bakwai ita ta takwas gata da ƴaƴa takwas ita ta tara ya kuma sake ta yanzu ba ta da zaɓi ko ta koma inda ta fito kuma da ta shigo musulunci ta koma da mutum takwas ita ta tara ko kuma in ta ce za ta zauna a nan sai ta wulaƙanta irin wa'annan akwai wa'anda muka riga muka ɗauki nauyin kowace shekara in ta zagayo mu muke biya musu kuɗin hayar inda suke zaune saboda kada su koma inda suka fito a ƙarƙashin wannan mun biya kuɗi a shekara ya kai dubu ɗari shida da tamanin da uku sannan tallafin wato jari da muke ba wasu daga cikin irin waɗannan ya kai naira miliyan biyu da dubu ɗari bakwai da hudu akwai waɗanda za su zo da matsala ta rashin lafiya in aka bincika ce ka gama rashin lafiya su ba ta asibiti ba ce tana da alaƙa da masu ruka haka wata matsalar islamic medicine ne to akwai ɗan uwa da muke da alaƙa da shi malam musa irin wa'annan sai mu tura sai a binciki matsalar su da irin malam haruna naki za ka ga cewa a shekara mun biya masu kudin da wannan ya kai naira dubu ɗari uku da arba'in da uku ɗari bakwai sannan ta bangaren buga idan za mu zo mai karatu banda littattafan da muke bugawa ba su ba a'a yana kaman tafsirin da muke wa mata nan akwai muzakkirar da aka buga daga jizu amma zuwa ƙasa cikin sahihu ibn kasir da ire-iren waɗannan ko in za mu wata daura musamman a inda ba cikin gari ba mu muke siyan ta da inda za su halatto karatu mu ba su mun kashe kuɗi ya kai naira dubu ɗari uku da talatin da biyu sannan gyaran masallaci mun kashe kuɗi ya kai dubu ɗari biyu da saba'in da takwas sannan abinda muke ga mafi karanci muka kashi a shekara ɗaya ya kai naira miliyan goma sha ɗaya da dubu sha bakwai da ɗari tara naira miliyan goma sha ɗaya da dubu sha bakwai da wajen ɗari tara wannan su ne kaɗan daga ciki aikace aikacin da muka yi lokacin da na zo nan garin na samu gwani lukman ba shi da lafiya wannan akawun ɗin da nake magana na mu'assasa ko da na yi jagoranci na ce a tara kuɗi don a fita da shi waje Lahi Lazi la ilaha illahu kudin da aka tara a akawun ɗin shi wallahi mu'assasan mu bata taska tara wannan kudin ba a lokaci ɗaya. amma na yi jagoranci na ce a tara kudin don a taimake shi ya fita ya samu ya fita lafiya wani abu da in na faɗa ma mai saurari yanzu zai sha mamaki na faɗa ma wani jiya ina tahowa yanzu da yawa da suke zagin mu suna cewa mana ci da addini billahi allazi la ilaha illa ko gida ban mallaka ba na zama kuma ko fili ban taba tarawa ba da kuɗi na nasiya siya amma haka wani zai zo ya zage mai ce mana ci da addini kuma wannan kuɗin da yake shigowa a ƙarƙashina na ni nake da iko in sarrafa su in na tattara su na je na siya wani abu da su ta zauna sai dai idan an je lahira Allah ya abin da zai ba ma tunda amana ne wallahi na sani tunda amana ne na cewa mutane ni na san ko mutane ba su komai ba a duniya akwai ran da Allah zai sama haka wani bai sani ba sai zai kalle ku ya ce ci da addini kuke an fahimta ai kuma wayannan guraren wasu guraren da muke yin aikin dan in kana Kaduna ne kana eh har daga nan garin akwai wanda in sun shiga matsala suna buguwa dan Allah mu ba su kuɗi dan su warware matsalar su daga nan garin zamfaran nan to in baka san abu ba na faɗi wannan ne rai yanzu in ba ni na faɗa maka na ce maka ko gidan zama ban mallaka ba a kaduna kuma ban taɓa tara kuɗi na siya fili ba a daidai lokacin da wannan kuɗin yana shiga wani ba zai yadda ba amma a haka wani sai zai shiga gidan rediyo ko tv ko social media ya tura mana share ya ce mutunci da addini ne na faɗa maka wannan ne dan ka sani dan ban buƙatar mu je gaban Allah in kis da kai in ka zo ka ce na ci da addini in ban yafe ba kamar muka haɗu da kai a gaban Allah billahi ladhi sai an kwashe na da aikin ka an bani wannan shine shi yasa dan kaskaita tafi lahira rigimar da ba za ka yi ware ta ba shi yasa na faɗa so yadda na yi bayanin nan a taƙaice gobe kuma zan yi cikakken bayani da haka idan mutane suna so za su ci gaba da ba da gudunma muna da akan guda biyu akwai a ɗaya stanbic ibtc shine akawun ɗin sifili sifili biyu bakwai uku uku biyu tara ɗaya takwas sunan account din ashabatul kiram sunan bankin stanbic ibtc sana akwai sifili sufuli guda uku takwas takwas ɗaya tara sai hudu hudu sai takwas wannan ja'iz ban sunan account din ashabatul kiram idan ana buƙatar ƙarin bayani na nambobin da mutum zai kira akwai namba mai sifili takwas sifili biyu uku biyu takwas takwas sifili shida tara sannan akwai sifili takwas sifili uku sifili tara bakwai biyar biyu tara biyu sannan akwai sifili takwas sifili shida biyar bakwai ɗaya takwas shida sai bakwai sifili sannan akwai sifili takwas sifili uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sifili idan kuwa daga nijar ne akwai namban wayan ɗan uwa malam alhaji hamisu ibrahim tara shida tara bakwai uku sifili shida shida idan daga gane ne akwai namban wayan alhaji nasir abdulrahman sifili biyu hudu hudu guda uku sai tara uku bakwai biyar hudu idan ko daga benin ne akwai bakwai a tara bakwai tara takwas tara biyu sifili shida idan ko daga togo ne akwai a tara biyu bakwai biyu bakwai biyu uku sufuli in ko daga samaru ne akwai namban wayan malam haruna a ɗanladi barra malam haruna ɗanladi a shida biyar sufuli tara bakwai shida a tara shida sufuli haka wa'annan su ne duk wa'annan da na faɗa duk wanda aka ba da kuɗi ta hannun shi a wa'annan ƙasashen kudin zai zo ta wajen mu da izinin Allah subhanahu wata'ala wayannan sune bayani ainihin wato a dunkule aka da makallahu bismillah wa ƙalakil yahudu بسم الله الرحمن الرحيم

qalatil yahudu yahudu sun ce yadullahi magalula hannun Allah lankwasashe ne Allah yace bullat aydihim Allah ya kambalar da hannayen tasu walau inu bima qalu an ne musu saboda maganar da suka faɗa bal a'a ba haka bane abinda suka faɗa ya dahu mabsu tsakani hannayen Allah a shimfide suke yin fi'u kaife sha yana ciyarwa yadda ya ga dama jiya mun fara bayani cewa daga cikin matsalar da ake ja'in ja tsakanin ahlus sunna da yan bid'a shine tabbatarwa Allah abin da ya tabbatarwa da kansa al-imam at-tirmidhi ya kawo babu wa min suratul ma'ida ya kawo hadisi na 3,545 hadisin abi zinat an al-a'raj hadisin abu hurairah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce yaminur rahmani mal'a saha hannun Allah subhanahu wata'ala a cike take kuma tana da kyauta la yubiduha al-layl wannan haru. bayar wadda Allah yake ya bayar da dare ya bayar da rana bisa abin da ke gurin Allah ya rabu ba sai kala sai manzon Allah ya ce Allah ya ce a ra'aitun ma anfaqa منذ خلق السماوات والأرض ba kwa kallon irin yadda Allah ke ciyar da halittu tun lokacin da ya halitti sammai da ƙarfi wa innahu lam yajid ma fi yaminihi ba abin da ke hannun Allah bai fara gobe ko da ɗan kaɗan wanda ya san mai kuɗi idan yana da mutum misali ko miliyan malalan gashin tinkiya ne ayan an ciri kwaya ɗaya ya ragu ko inda yaro in ya ga lissafi ya rikice kawai sai ce malala gashin tinkiya kawai da ko gashin tinkiya ne in aka zari kwaya ɗaya ai inda za a ƙididdiga abi ai dai wani abu ya ragu ko to shi Allah abin da ke gurinsa ya ce wa atakum min kulli ma sa'altum kowa in roƙa yas'aluhu man fis samawati wal ardi kullu yawmin ba abin da ya rage abin da ke wurin Allah wa arshihu alal ma'i al'arshin Allah subhanahu wata'ala yana saman ruwa ne wa biyadihi al-ukhra al-mizan yarfa'u wa a hannun Allah ɗayan akwai ma'aunin da da shi yake dagawa a sauke al-imamu tirmidhi da yazo yace hada hadithun hasanun sahihun wa hada al-hadith fi tafsir hadhihi al-aya wannan hadisin a tafsirin wannan ayar وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت har ولؤنوا بما قالوا هزوا قرشي يتي وهذا حديث قد روته الأئمة wannan hadisi ne da a'imma suka ruwaito sai ce nu'minu bihi kama jaa mu ahlus sunna muna imani da shi kaman yadda yazo min gairi an yufassara aw yutawahham ba tare da an fassara ba an ce ga abinda Allah ke nufi ko a kawo ɗimuwa. yace haka za qala ghayr wahidin min al-a'imma sai yace as-sauri wa malik bin anas wa ibn uyayna wa ibn al-mubarak annahu turwa hadhihi al-ashya wa yu'minu biha wa la yuqalu kayfa irin waɗannan ruwaitowa ake ake ga abinda Allah ya ce ga abinda annabi ya ce ba a tambaya a ce tuya suke a dafa malamai ganin suke in kana musulmi aka ce Allah ya ce annabi ya ce magana ta kare wallahi sai daga bayan in bid'a da suka shigo addinin musulunci bala'i ya kunno ka sannan aka fara in ka ce Allah na da hannu a ce yaya take aka fara shi yasa ga. hatta tauhidin yan bid'a wahala ganewa ne da shi sai ayi talauka na kaza la kana kaza walau kana kaza la budda an kuna kaza laukaniyat maimakon za a gina mutane aqida wacce annabi ya karantar da mutane a ce Allah ya ce annabi ya ce kenan huta ko. ya ka za ka yi ta laukaniya shi yasa kwanaki kuka ga da na yi tasaddi a shafin sarki zaki na ce in ji aƙida ce wacce annabi ta musulunci na ce aƙida uku ce akan Allah yana ina ne akwai wanda suka ce bai ko ina bai sama bai ƙasa bai gabas bai yamma bai kudu bai arewa bai ko ina akwai wanda suka ce yana ko ina akwai kuma wanda suka ce yana saman al'arshinsa sai na ce to aqidar da annabi ya bauta ma Allah da ita da ɗaliban shi shine Allah na sama na ce wannan ita ce aqidar kuma a shafin sarki zaki na na ce inda ɗan da ya isa a gidan karatu ya gwada yin gaba da gaba da nima ne duk wanda kake ganin isashe ne kowa shiru ya kaman bai ji karatun ba kuma wallahi sun ji wallahi sun ji saboda haka duk waɗannan kimakiman malaman da kake ganin su billahi allazi la ilaha illa in za a yi zube ban ƙwarya na karatu kuma ce mun fi ku karatu ba kun fi mu musamman karatu a gidan loga da wasu abubuwa amma ka sani in za a yi in za a zo a rigima a baban aƙida ba luga ake kawa ba Allah da annabi sun ce ake kawa na faɗa nake kana iya fin mu karatu amma ba dole bane dan ka fi mu karatu ka fi mu gaskiya amma in aka zo babin tattaunawa a babin aƙida a wannan muna faɗa wa duk musulmi ya ji aƙidar da annabi ya bauta wa Allah da ita shekara ashirin da ɗaliban shi a kanta suke har ya koma ga Allah suka koma ga Allah shine ba su yadda cewa Allah yana ko ina ba ko bi ko ina aƙidarsu shine Allah yana sama wannan ita ce kuma ita ce ƙidar mu ka kaga baka isa ba wai dan muna jin tsoron wannan wai ka yi mana wani abu wai mu boye maka sannan kuma mun shirya muna yin gaba da gaba da kowane mahaluki a duniya ta fuskar ilimi mun shirya ma wannan to kaga sai ya ce wannan ita ce aqida ta maliku Buna anas da ibnu uyayna da ibn mubarak cewa sun an waɗannan daga wurin sun ce imani ake yi da su ba tare da tambayar yaya suke ba al-imamu tirmizi nan fa da ya kawo wannan fa a cikin sunan tirmizi al-imamu tirmizi ya rasu hijira 279 kaga ya fi shekara 1200 kusan shekara 1200 baya duniya da haka mu aqidar da muke kai aqida ce da annabi da sahabbai karnin da annabi ya ce mana nan ake karban addini nan muke zuwa mu karbo addini abin da ya zo bayan wannan wanda su ba sa kai to duk wanda ya zo da shi mun ajiye maka kayansa shikenan kawai kuma mun yarda akan wannan ko me zaka faɗa ka faɗa duk sharrin da zaka yi duk ajen da zaka yi kai al-imam ibnu ainihin wato kuzaima wanda yana da littafi kitabun tauhid wa isbatu sifata rabbi azza wa jalla ibn kuzaima ya rasu tun hijira 311 da ya zo cewa wa ƙala iblis alaihi la'anatullahi Allah ya ce ma iblis ma ka an da lima khalaqtu biyadi ya kawo wannan ayin bal yadahu ne ya kawo wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini sai ya ce fasabata ko fasabbata rabbuna azza wa jalla li nafsihi yadaini Allah sai ya tabbatar wa da kansa hannaye guda biyu sai ya ce wa khabbarana ya ba mu labari cewa anna li Adam ya yadaini su ma ɗan adam suna da hannaye kan ala sai ce zalika bima qaddamat aydikum zalika bima qaddamat yadaka wa qala innal ladhina yubayi'unaka inma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim da ya kawo wannan sai ya zo ibuɗi babu zikir isbatil yadda lirkhalik bari jalla wa'ala babin da ke maganar bayanin tabbatarwa da Allah subhanahu wa ta'ala hannu wal bayanu anna Allah ta'ala lahu yadani da kuma bayanin cewa Allah yana da hannaye guda biyu kama a alama na fi muhkam tanzili kamar yadda Allah ya sanar da mu a Qur'ani annahu khalaqa adama alaihi salamu bi yadayhi ya halitta annabi adamu da hannayensa qala azza wa jalla li iblis ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayhi وقال جل وعلا تقريبا لليهود حين قالوا يد الله مغلوله fakazzabahum fi maqalatin ya karyata su sai yace bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha a alamana anna al-ard jami'an qabdatu har zuwa karshe sanan ya sake bude babu zikir sunnati sama'an a sama saminatin tubayyin wa tuwaddihu anna li khaliqina jalla wa ala yadaini ya sake tabbatar da wannan sannan littafi sharh usul i'tiqad ahli sunnati wal jama'a na al-imam al-lalaka'i al'imamun lalaka iya rasu hijira 418 shi ma haka ibu ya kuma dallaminin kitabin lahi azza wa jalla wa sunnata rasulihi ala anna sifatin lahi jalla wa ala alwajahu wal ainihin wal ya ce siyaƙin da ke nuni a littafin Allah da sunnar manzan Allah ya ce Allah subhanahu wa ta'ala yana da fuska yana da ido sannan yana da hannu sai kawo ƙalar Allahu azza wa jalla wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram wa qala kullu shaiin halikun illa wajha a al hukmu wa ilayhi turja'un wa qala sayti a khalaqtu bi yadayya wa qala bal yadahu mabsuutatan al imam al baihaqi ya rasu hijira 458 a littafinsa al asma'u was sifatu da ya tashi sai ya kawo babu ma ja a fi ya daina. babin da ke magana wajen tabbatar wa da Allah hannaye la sifatai ne sifa ne guda biyu la min haitul jariha ba ana nufin cewa kuma hannayen Allah gaɓoɓi ba ne in ji al'imam al'imam albai haƙi da kabar sadi ibihi ce saboda hadisan da suka zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga kuma shi Allah ɗin sai kawo قال يا إبليس ما مناك أن تسجد لما خلقت بيدي وقال الله وقالت اليهود يد الله مغلولة هكذا ننتكن الإبانة عن أصول الديانة نا أبو الحسن الأشعري shi ma kansa cewa wa dahu lahu subhanahu wa ta'ala ya daina bila kaifa Allah yana da hannaye ba tare da tambayya hannun Allah yake ba kama qala subhanahu khalaqtu bi yadayya al-ayati kama qala bal wannan ita ce aqidar ahlus sunna Allah yana da hannu kaga ba ma jin tsoro ko hannu wanda ya dace da shi subhanahu wata'ala irin nawa a'a laysa kamithlihi ba Kamar yadda Allah ya ce wa dan adam hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an bi sai ce inna khalaqanal insana min nutfatin amshajin nabtalihi waja'alnahu sami'an basira Shi muka sanya ɗan adam yana ji yana gani shi ma Allah as-sami'u alwa al-basir yanzu nan wajen suna an yi ittifaqi da as-sam'u as-sam'u al-basar al-basar ku to yanzu zai mun sai mu kore ma Allah mu ce ƙarya ne Allah zai ji ƙarya ne Allah zai gani saboda shi ma ɗan adam sami'an basira ne sai mu dawo sai mu ce to laysa kamislihi wa a'a da jin ne da gani irin na Allah ba wanda ya kama da nashi shi yasa a sha'ira sun tabbatar wa da Allah wa'annan sifofin guda bakwai ko takwas kuma dukkansu za ka samu yadda suka tabbatar da su ga Allah kuma ɗan adam mana da su to dalilin su na yadda da wa'annan sifofin guda takwas shine dalilin ahlus sunna na tabbatar wa da Allah duk abin da ya tabbatar wa da kansa to yanzu kuma yadda muka faɗa kun san wannan gabar mun gama da ita mun zo babi ne na al-asma' wa sifat dole sai mai magana to nan gurin shehu ibrahim yas kuma ya faɗi gaskiya a yau an fahimta yi yawa ba shehu ibrahim yas ya faɗi gaskiya a nan gurin bari ku ji abin da yake faɗa a cikin suratul ma'ida a juzi na biyu shafi na 153 da ya zo kan wannan ayin bal ya dahu ma basu tsakani sai ya ce mubalagatun fil wasfi judi wannan yana nuna Allah ya kai makura wajen siffanta shi da kyauta sai ya ce wa sannan yada an yi tasmiya aka ce hannayen guda biyu ne da ifadatul kasara dan ya fa'idantar da cewa abinda Allah ke bayarwa yana da yawa sai ce iz gayatu ma yabzuluhu sakhiyu karshen abinda mutum zai dinga ɗauka yana bayarwa mai kyauta ma yabzuluhu sakhiyu min malihi an yi usiya biyadi ko biyadai na dukiyarsa shine ya dinga ɗauka yana bayarwa da da hannunsa sai ce Allahu tabaraka wa ta'ala yadahu tani Allah yana da hannaye guda biyu wanda suke a shimfiɗe sai ya ce yadullahi laysa jariha hannun Allah ba gaba bane kuma babu wani malamin sunna a duniya da ya taba cewa hannun Allah gaba ne sai ya ce bi dalili anna yadayhi kiltahuma yaminu saboda dalilin cewa duka hannayen Allah dama ne kuma haka hadisi ya tabbatar sai ce hadhihi sifat wa'annan sifofin allati waradat fi fil qur'an wacce ta zo cikin alqur'ani wal hadisi da hadisi sai ce kana salafu magabata injuwa shehu ibrahim sai ce kana salafu magabata yuqarrirunaha ala zawahiriha suna tabbatar da ita a zahirinta yadda Allah ya tabbatar wa da kansa mu kuma muna yin addini ne akan fahimtarwa magabata to kai ga na 'yan gaba ga na 'yan baya in ka ga dama ka ɗauki na 'yan gaba in ka ga dama ka ɗauki na 'yan baya mu dai mun ɗauki na 'yan gaba sai ya ce wa ya kilunan ma'ana ilallahi tabaraka wa ta'ala sai su wakilta ma'anar abin yana wajen Allah sai su ce aman nabi wannan abin Allah ya tabbatar wa da kansa shi ala muradillahi yadda shi Allah ɗin yake nufi dan Allah wannan ba ita bace fahimtar mu amanna bihi ala muradi rasulullahi mun yi imani shi akan yadda manzon Allah yake nufi sai ya ce wal mutaakhiruna amma waɗanda suka zo daga baya yu'awwiluna suna yin tawili gane cewa tawili bai da alaka da magabatan da annabi ya ce a karba addini daga gurinsu daga bakin wa shehu ibrahim inyan kun ga nan gurin ya faɗi gaskiya ko kwa ko a nan gurin muna tare da shehu ibrahim inyas yau a nan gurin shehu ibrahim ya yi gaskiya sai ya ce wal muta'akhiruna yu'awwiluna fa awwalul yada sai suka karkatar da fassarar yadu bil qudra sai suka ce iko ake nufi fa idan yada bil qudra yace to idan sun fassara hannu da kudara amma za ya fa'aluna bil ne huna to ya za su kuma fassara hannaye guda biyu sai ce alƙudaratu wahidatun wa hadhihi tasmiyatun wa ja'at jam'an yace ƙudara ƙwaya ɗaya ne nan kuma tasmiya ne kuma maganar hannu ya zo jam'i a ƙur'ani sai yace Allah yace was sama'a banaynaha bi aidi sai yace haza jam'u akthar min ne. wannan jam'i ne da yafi guda biyu sai yace la dari hal sittatun am samaniya ba mu sani ba hannu shi ake magana ko takwas ya ce izan ashe kuwa as-sawabu an nasruka liyada ala ha. shehu ibrahim ya ce abin da yake daidai shine mu bar wa Allah yadda ya faɗa yace hannun mu bashi a zahirin shi yadda yake yanzu nan shehu ya faɗa gaskiya ko bai faɗa ba to ana tare a nan gurin sai wani wa nufawwid fil ma'ana ilallahi Allah tabaaraka wa ta'ala sai mu miƙa ma'anar hannun Allah shi ya san me yake nufi sai yace yadahu laysat yadayni kama inda na hannun Allah ba kamar irin hannun mu bane in ji Shehu Ibrahim Inyas saboda haka in ka ga dama a ci gaba da ce mana mujassima saboda mun ce Allah na da hannu to mazhaba ce ta magabata salaf salaf din kuma ajin farko sune ne ɗaliban manzon Allah muna kan fahimtar su sai tabi'ai sai tabi'u tabi'ina hadi wanda suka karkatar da fasalafa min ba'adihim khalfun sai da wa'incan suka tafi yan baya sai suka zo daga baya sai suka ga magabata ba su san ƙimar Allah ba su suka fi sanin ƙimar Allah sama da magabatan sai suka karkatar da fasarar sai suna ganin bai kamata a ce Allah yana da hannu ba su mu mun tsaya inda Allah da annabi da magabata suka ɗaya wanda ya ga zai ɗauki mazhabar yan muta'assiru na wanda suke tawili to shi kenan suke ya ɗauka ba ba za su hana kowa fahimtar sama wannan shi yasa muka ce muku nan gurin anawa ana tari Allah ya sa mu dace sannan Allah maɗaukakin sarki sai ya ce wala na kasiran minhu wallahi zai ƙara da yawa daga cikin su ma unzila kamar rabbi ta abinda aka saukar daga wajen ubangijinka zai ƙara musu duguyanin kufara wuce gona da iri da kafarki da yace wala yazidanna yazidanna anan wajen fi'ilin mudari'un ne مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والنون حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب كثيرا شين مفعول به منهم الجار والمجرور إن من سام مفعول به مقدم إنا فائل يكشين ما ولا يزيدن كثيرا ما أنزل إليك abin da aka saukar daga wajen ubangiji to sai ya tsara ma da yawa daga cikinsu wuce gona da iri da kafirci haka sai ya zamanto a al’imamu zajjad ike faɗa ya ce a anan shi ne kafirci ko guluri a cikin kafirci wuce gona da iri cikin kafirci shi ne tsuguyan ɗin kamar yadda za mu ga a can gaba allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa kuli ya ahalar kitabi lastum ala shi in hatta tu qimat tawrata wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum wa yazidanna kaseeran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyana wa kufara ala ta as'al qawmin kafiri haka Allah yake al-imam ibn jarir at-tabari da izo yace ya qulu ta'ala dhikruhu li nabiyhi muhammad cewa inna hadhihi inna hadha alladhi atla'naka alayhi min min kafi umuri ha'ula'i yahud wannan abin da muka tsinkayar da kai na koyayyen lamarin yahudawa mimma la ya'lamuhu illa ulama'uhum wa ahbaruhum yana cikin abin da ba wanda ya sani sai malaman su sai ya ce intidadan alaihi li sihhati nubuwatika wa qat'an li udri qa'ilin minhu dan kafa hujja cewa annabta ka ingantacciya ce daga gurin Allah da kuma yanke uzurin duk wanda zai yi magana an ya kula ma ana min bashirin wala nazir to da kada a je lahira wani ya ce shi bai taba jin labarin mai wa'azi ba sai Allah ya ce la yazidanna kaseeran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra yace ya ali bi tughyan shine algulu Wata gona da iri fi in kare ma kada alimu sai hatahu min nubuwati Muhammadu. wadan musanta abin da suka sani na annabtar annabi domin Allah ya wasafa gaskiya ya ce wanda an ba mutum abu ya santa kamar yadda ya san ɗan da ya haifa don Allah kafin al'amari ya rikice maka a ce wannan ɗanka ne ka ganshi baka gane shi ba akwai matsala ko babu wasu Allah ya ce alladina atina kitaba ya arifuna hu kama ya arifuna abna'ahu to amma kuma tare da haka ba sun san gaskiyar sai kullun ya zama to in Allah ya saukar da abu ga annabi sai ƙara musu kuma kangarewa yake maimakon su imani sai yace ya qul wa yaziduhum ma aguluhum fi inkari zalika juhudahum azamatillahi wa wasfahum iyahu bi ghairi sifatihi sannan yana ƙara musu yin guluwi wajen musu akan girman Allah da siffanta shi kansa Allah abinda bai kamata siffanta shi da shi ba da an yan sabuhu idil bukuli da yadda suka jingina Allah suka ce Allah maruwaci ne suka ce yadullahi magalula sai ya ce wa inna ma a'lama ta'ala na nabiyahu annahum ahlu utuyin wa tamarrudin ala rabbihim Allah ya sanar da annabi ne cewa waɗannan mutanen ma'abuta kangarewa ne wa annahum la nuna li haqqin wa in alimu sihhatahu wala ba za su jawo zuwa da gaskiya ba ko da sun san ingancin gaskiyar da ko mutanen da haka za ku ta bugawa da su wallahi sun gane gaskiya ne amma sai sun yi faɗa da ku saboda ɗabi'u na yahudu ya riga ya musu ya musu tasiri a kowai da yawa wallahi sun san abin da muke faɗa gaskiya ne amma suna ganin cewa su dawo su yi ikirari su ce abin da muka faɗa gaskiya ne ai sun ci bayan shekara nawa suke suna cewa ƙarya ne rana ɗaya kuma su zo su ce gaskiya ne girman su ya zubi a ina gara su ci gaba da rigima haka a tafi lahira mu an dai can Allah ya yi abin da zai yi sai ya ce wa annahum walakinnahum yu'awidunahu yu'anidunahu da haka sai zamanto suna mu'anada gaba da abin da annabi ya zo da shi daga gurin Allah yusalli bi zalika nabiyahu muhammadin sallallahu alaihi wasallama sai zamanto Allah yana lallashin annabi ta kare damu don kada ya dinga saka kanshi cikin damuwa wajen karyata shi da suke zama da ka in ka fahimci wannan ba abu bane na ban mamaki rana ta fito gaskiya ta bayyana kamar fitowar rana amma Allah wani ya ce karya ne da yadda ma akwai fa daga cikin mutane shi yasa kaga Allah ya ce qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulu mun san abin da suke faɗa na maganganu yana bata maka rai amma fa innahum la yukadzibunaka walakin zalimuna bi ayatin lahi ya jihadu ba ƙaryata ka suke yi da zuciya ba zuciyar tana sana abin da kake faɗa gaskiya ne amma wayannan azzaliman bakin ne ke karfin hali suke suka la'annan suke ƙarya yake haka suke shi yasa Allah ya matsa gaba ya ce wala qad kudiba rusulun min qablika ai ƙaryata manzanni da yawa kafin kai ka zo fa sabaru alama kudibu suka hakuri akan ƙaryata wanda aka musu wa uzu sai bayan an karyata su ma aka cutar da su hatta a tahum nasuruna hasiri taimakon mu yazo musu inji Allah wala mubaddila li kalimatillahi kuma Allah ya ce wannan na tsarin na Allah ba zai canza shi ba in dai kana kan hanyar annabawan Allah za a karyata ka kuma sai an cutar da kai shi yasa Allah ya ce wala qad ja'aka min naba'il mursalin shi yasa Allah ya ce wa in kana kabura alayka i'raduhu in kana ganin bijire da suke ya maka girma saboda shi annabi yana ganin ga gaskiya ba ta bayyana iri iri Allah ya ce fa in istata an tabtaye nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama'i fata'tiyahum bi aya idan zaka iya shiga ƙasa ko ka sa tsani ka hau sama ka je ka ɗauko musu ayar da suke bukata dan ka kawo su imani takadirin sa shine fa'al ka aikata haka fa'al Allah yake aikata haka shi yasa in kana kabura alayka iraduhum fa in istata'ta an tabtagi nafaqan fil ard aw sallaman fis sama'i fata'atihim shi yasa Allah yace walau sha Allah la jama'ahum ala al-huda wala takunanna min al-jahil da Allah ya ga dama ya sai tara duk duniya akan shirya shi yasa ai za ku ga wannan majal da ake ta magana yanzu a duniya abin da ya faru a cikin minti daya duk duniya hankali ya koma kanta limami ne yana sallah a jaza'i mage kawai ta shigo masallaci ta zo ta hau jikin shi sanda ta fara hawa yi rungume ta ta hau kafada ta ƙarasa ta zo ta sumbance shi sannan ta sauka a daidai lokacin da yake karanta ƙulfa lillahi da hujjatul baliga walau sha ala hadakum ajma'i kuma ta sauka shikenan ta isar da sako yanzu ya koma ya zama hadisul yau yanzu shi yake tattaunawa yanzu yanayin wato a duniya saboda haka Allah yana da hanyoyin da in ya ga dama zai daga addinin shi yasa ya ce fa in tawallau in ku kuka juya baya sabdil qawman ghayrakum thumma la yakunu sasalakum sannan ba za su zama ainihin wato irin ku ba da haka daga nan Allah sai ya ce wa alqaina bainahum al-adawata wal baghda ila yawm al-qiyamah sai muka sanya gaba da kiyayya tsakanin su har zuwa ranar tashin alkiyama da haka malamai suka ce wannan ayar alaƙarta da abin da ke gabanta shine inna ma yunkiru na yunkiruna nubuwatahu da zuhuri dalaila ala sihhatiha sun yi musun annabtar annabi bayan dalilan da ke nuna cewa manzan Allah Allah ne ya aiko shi ba don kuma saboda haskada sannan saboda son matsayi da girma da kuma san sai sun tara dukiya da shugabanci kun san kafin ka samu sharrul bariya a duban ƙasa kamar ba yahudi to da wuya na faɗa muku Allah ya faɗi sifar su a ƙur'ani wallahi ta fi talatin wai su a ƙa'idar sama in Allah zai aiko annabin to akwai gidan da suke so annabin ya fito idan annabin bai fito gidan ba wallahi ko Allah ya aiko ba za su yi shi ba sannan kai ko annabin ma ya fito daga gidan da suke so kuma in sun ga dama sai sun ba shi wahala yanzu annabin Musa ba ce musu yayi ba Allah ya ce a shiga Baitul Maqdis a je ayyaki. ai cewa suka kalu ya Musa inna lan ha abadan ma fiya fiha kada hab anta wa rabbuka faqatila ba Allah mana yace in an je an yakin da a samu nasara to ku je da kai da Allah a yakin in an gama a sanar da mu inna ha huna qa'idu da mu dai muna nan ba inda mu je to yanzu wanda zai ce Allah ne yace za a samu nasara eh kana annabin Allah ya to da kai da Allah ku je a yakin in an gama a sanar da mu ga yadda aka kare mu dai ba inda zamu dan Allah akwai ɗan ta'adda a duniya kamar wannan da shi yasa da aka yi haka sai annabi Musa ce qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafaruq bainana wa bain qaumil fasiqin Allah wallahi bani da iko akan kowa cikin su daga kaina sai dan uwana Haruna Allah kai hukunci tare ba ni na da mutanen nan fasikai haka suke wayannan mutanen to shine Allah madaukakin sarki yake ci gaba da koro mana ainihin wato bayani ثم إنه تعالى بعد أبين أنه لما رجه الدنيا على الآخرة الله يبيان أن سكر كركة الدنيا أكل لاهرة لا جرم أن الله تعالى كما حرمهم سعادة الدين با مكوا كمن يد الله يحرم تامس أرزقي الدين فكذلك حرمهم سعادة الدنيا to haka zai aramta musu arziki na duniya ta yadda sai dai ka gansu da abu madi na ido amma wallahi kwanciyar hankali Allah ba zai taba bari hankalin su ya kwantawa sai ce li'anna kullu fariqin minhum baqiya musaddan ala mazhabi huwa maqalati domin kowane bangare ya wanzu akan mazhabar da yake kai da maganganun da yake yubaligu fi nusratihi wa ta'ana fi kulli ma siwahu min al-madahib wal maqalat ya kai makura wajen ya taimake wannan mazhabar da yake kai da kuma suka akan duk wanda ba shi ba ta'aziman li nafsihi dan girmama kansa wa tarwidan li mazhabihi da kuma ainihin wato kamba abin da yake kai fama fasara zalika sababan liqul khusumati shadida baina firqihim wa tawaifihim wannan sai zaman to tunda asalin abin kowa kansa yake so ya gina ba Allah da annabi ba sai zamanto an samu rikici tsakaninsu duk lokacin da mu ma muka dawo maimakon mai ƙoƙarin ginawa mutane ganin girman Allah da manzan Allah a zukatansu kuwa ya dawo mutuncinsu yake kokarin ya kare Allah kuma da annabi ko uhu to billahi lazi ƙoƙarin kuwa kare girmansa dole sai an ta rikici tsakanin kuma za ku ga shehu nan? ai abin da suke yi kenan asalan ba wai maganan girman Allah da annabi suke so su kafa ma mutane ba me suke so su kafa ma mutane girmansu in ka ga sun raba da manzan Allah to suna so ne su ci gajiyar girman annabi sai su fito da nasu girman ita ce kawai to duk lokacin da suka fahimci ka zo da wani abu kana so ka rushe girman su ko da girman Allah da annabi zai tabbata in dai nasu ba zai tabbata ba wallahi sun yi faɗa da kai wannan ita ce ɗabi'ar su akan wannan kuma za a yi ta rikici za a yi ta rigima wanta al'amur fihi ila anna ba'dahum yukaffiru ba'dan wa yaghzu ba'dahum ba'dan har al'amari ya tashi yana yaƙar sashi sashi ya kafarta sashi shi yasa alimam imam wato a fakaruddin razi yace in ka ce wannan ma'ajan mu ma ai ya tabbata hasilun bi tamamihi na firq al-muslimin fa kayfa yumkin ja'aluhu aiban alal yahudi wan nasara zaka iya cewa to ai wannan din ma ya tabbata a cikin al'ummar musulmi an samu shi ya za kuma sai ce sai mu baka amsa sai mu ce waɗannan bid'o'in da ta shigo cikin addini ta raba al'ummar musulmi ta faru ne bayan tabi'ai bayan sahabbai da su wa'incin al'ummar Allah ya tsare su kenan kaga an yi yanayin da akwai al'ummar annabi da ta rayu ba ta da alaka da irin waɗannan abubuwan da mun faɗa a nan gurin muka ce Allah da ya tashi komai ɗaya dinga sadan kada a yi saɓani yanzu ramadana ya ce a yi azumi yan najeriya ne za su ko 'yan afirka ko yankin turai ko duk duniya aka ce za a yi azumi duk duniya da aka ce a yi azumin nan kun taba ganin lokaci ya zo ana saɓani wasu su ce a'a suna ganin ya kamata azumin nan ya zama a shawwal ne wasu su ce ya kamata ya zama a shaban kun taba ji duk duniyar musulmi ta haɗu cewa wani wata ake yin azumi ramadana haka ne me yasa Allah ya ɗauki wata ɗaya yasa saboda kada ai yi saɓani ɗaya kenan ku da ya tashi aiko da littafi littafi nawa ya aiko guda ɗaya da ya tashi aiko annabi a wannan al'ummar annabawa nawa ya aiko mata annabi ƙwaya ɗaya da ya tashi sa mana alqibla alqibla nawa ya sa ƙwaya ɗaya da ya tashi kalmar da za a shiga musulunci da ita kalma guda nawa ce ƙwaya ɗaya kai har a ranar arfa idan aji Allah bai yadda ba sai a sa kaya iri daya ana faɗan kalma iri ɗaya ita ce labbaika Allahumma labbaika mai faru an ɗauki ababe ɗaya an sa Allah ɗaya annabi ɗaya littafi ɗaya ƙur'ani ɗaya alƙibla ɗaya kalmar da ake shiga musulunci ɗaya me ya faru kuma al'ummar tawatsi shine wasu ne suka shigo da bakin abubuwa cikin addinin shi yasa al'ummar ta samu matsala kai da kake baka yadda ba musamman irin mu da muka zama yan bakin bodan addini na ciki mun ce sai an fitar da shi ko ba za mu bari a shigo da na waje ba to dole za ku ta rikici da mutane ita ce matsalar saboda haka Allah madaukakin sarki ya samu dace ana nuna mana lokaci yayi abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure Allah ka yafe mana wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to wani yana neman